dukkanin rayuwar musulmi a sarkafa da hukunce-hukunce dokoki da kuma ƙa'idodi na addinin islama a waɗansu lokuta tambaya kan zama wani babban al'amari musamman ga 'yan uwa musulmi mata hakan kuwa na iya zama wani tarnaƙi game da al'amuran da suka shafi addini domin feɗe biri hawutsiya dangane da matsalolin da suke damu ku na addini ku kasance tare da rukayya abdullahi sabo a cikin shirin mata a musulunci a kowace ranar alhamis Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na mata a musulunci. Shirin mata a musulunci shine da yake tattauna batutuwan da suka shafi mata musamman ta bangaren wato ibada tarihi maya da kuma neman ilimi ga baki daya. Haka shine da yake zo muka daga gidan rediyon garkuwa FM ya shirye-shiryen sa akan megahertz inda biyar da a bisa zangon FM da ke nan birnin Sokoto. Haka za ku iya kasancewa da mu a manhajar tun inda kuma Mixla. za ku turo muna kuma sakon karta kwana a kan lambar nan ta sifili takwas sifili uku uku ɗaya takwas shida bakwai biyu bakwai sai kuma sako a manhajar whatsapp na sifili takwas sifili takwas shida sifili shida hudu shida bakwai bakwai sai wanda ya shirya wannan shirin nasir abbas babi haka kuma mai sauraron wannan shirin shine kashi na goma sha biyu Tuma da lama ya sauraro mu kamar yadda muka faɗa muku cewa nan shirin zai tattauna batutuwan da suka shafi mata musamman ta bangaren wato ibada tarihi gwagwarmaya da kuma abubuwan da suka shafi na rayuwar mu na yau da kullum. A kowane sati muna kasancewa da wanda yake mana jagoranci a cikin shirin watan Dr. Jabir Sani mai hula Dr. mu ne maka barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amma alaikum salam wa rahmatullah. A Dr. satukan da suka gabata mun tattauna na madu'ai da dama a kan jinin haila istihala nifasi da dai sauransu ina ga yau za mu yi duba ne ga tambayin da masu sauraron mu suke ciro mana ganin cewa waɗannan tambayin gaba ɗaya da suka ciro mana ya shafi waɗannan mawdu'an da muka tattauna a wannan tambaya take cewa assalamu alaikum dan allah malami ne hukuncin macen da ta yi auren ɗibar rubuta don ta koma ma tsohon mijin nata kuma suna da 'ya'ya a tsakaninsu. su alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala amma ba'adu yan uwa masu saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malamai sun tattauna game da hukuncin auren ɗibar wuta da yawa suna ganin cewa macin da ta yi auren ɗibar wuta babu aurenta inda shi namijin ne ya je auren ɗibar wuta da kanshi ko kuma ya haɗa kai da wani namiji ya ce ka je wa ne abokina ne na saki matar ta saki uku ka je ka aure ta idan ta fito ka zo zan sai in sake auren ta in suka yi haka kusan inda dukkanin malamai babu auren saboda wannan hila ne yi ma shari'a wayo ne yi ma shari'a dubara ne idan Allah ya haramta abu ba a zuwa a yi dubara a halasta shi annabi sassan ya ce Allah ya la'ani yahudawa lokacin da ya haranta musu kitse sai suka je suka kawata kitsen ya kawatu suka zo suka sai da shi suka ci kudin shi ah. an hana cin kari a musulunci an hana sai da shi abubuwa inda aka hana ci ba a sai da su a je a so wani abinci a ci mutum ya ce ai ba giya na sha ba amma na sayar da ita ne ni so hura na sha sai mu ci wannan horar ita ma ta zan haramun domin an sace da kuɗin haramun ne don haka duk abubuwan da shari'a ta haranta ba a yin dabara don haka idan namijin ne ya je haɗa kai da wani aure mata ta bayan an yi auren ɗiban wuta to shi kusan duk malamai sun tafi akan ba aure ko kuma mafi yawan rinjaye da yawa sun tafi akan ba aure idan ko matar ce ta je in dai haɗa baki ta yi da wani ta ce ka zo ka aure ni hmm. in ka zo ka aure ni eh, amma sati biyu za mu yi ka sake ni ko wata biyu za mu yi ko wata daya hmm. shi ma in dai an yi wannan sharaɗin shi ma babu aure hmm. amma in ta je ta yi aurenta da kanta bayan ta yi aurenta da kanta ta ji cewa kai ta fi jin daɗin komawa gidan wancan mijin sai ta yi wasu dubaru da yasa ta fito to wannan akwai aurenta amma abinda abba a so shine niyya dama ta je da niyyar ne bari in yi sauri in yi in fito domin annabi sun suna cewa innamal a'malu binniyat ayyuka ana auna su ne da niyya idan ta je ta yi niyyar ɗiba wuta aure ake so ta yi wanda ba ta da hannu cikin sanadiyar fitowanta ba ta da hannu cikin sanadiyar ta gidan mijinta idan mijin ya sage ta da kai ne ta koma babu matsala amma su yarjejeniya babu aure sannan ta tafi da niyyar ta yi ta fito babu aure amma in ta je ba ta ji daɗi ba ta yi ƙoƙarin kashe auren don ba ta ji daɗi ba ta fi jin daɗin wancan gidan mijinta ta fi jin daɗin zama inda yaranta suke ta kashe aurenta domin ta koma can babu matsala amma kar ta yi auren da niyyar za ta kashe shi domin ta koma can wallahu ta'ala alam. masha Allah dakta wannan take cewa ala gafarta malam shinku ko ya halitta mace ta yi addu'a ya bata ta da dan kwali istighfari ko kuma salati mace ya kamata tana da lullubi a kanta tana da lullubi a jikinta a lokacin da akwai wasu maza tare da ita ko akwai mata mm. waɗanda ba musulmi ba amma mace tana ita kadai a cikin ɗaki ko a wajen ba haya ko a wani wuri mm. da take ita kadai ba dole bane sai ta rufe dukkanin jikinta mm. domin hijabi ne tana sa shi ne ga waɗanda ya wajaba ta kare kanta da jikinta kada su ganta da shi don haka shi Allah ta baraka ta'ala babu hijabi tsakanin ka da shi yana ganin ka duk da annabi sassan cikin wani hadisi yana ce wani kada ka yi wanka kada ka bari ka zama tsirara sai ce ina ni ɗaya fa sai annabi ya ce wallahu a hakku an yusta haya minhu minan nasi Allah shi fi cincinta a jikunya akan mutane amma irin wannan ta mutum ya zama tsirara ne yana shi ɗaya zan tsirara amma ya kasance babu dan kwali baya waje ba ta rufe gashin kanta sai in akwai maharamanta misali idan tana tare da mijinta baya a cewa dole sai ta rufe gashin kanta idan tana ita kadai ba a cewa dole sai ta rufe gashin kanta idan tana tare da kawayenta ba a cewa sai ta rufe gashin kanta shi kuma an baton Allah ana son mutum ya shi kowane lokaci don haka rashin dan kwali akai baya hana mace ta yi ambaton Allah za ta yi ambaton Allah za ta yi istighfari za ta yi karatun Qur'ani za ta yi duk abin da ake na ibada in ba sallah ba ko da ba ta da dan kwali amma da sharaɗin ya kasance cewa babu wani namiji a kusan wurin dama tana rufe kanta da dan kwali ne domin kada wani namiji ya ganta wanda Allah ya haranta ya ganta a hakan amma ita kadai ko da mijinta to wannan babu laifi wallahu ta'ala alam masha Allah ta biyu kuma take cewa assalam a malami ce yana sallan nafila sai na manta da karatun sura a cikin raka'a ta biyu malam ya zanyi da sallar farilla da sallar nafila akan kauli mafi inganci duk wanda kan manta manta sura babu matsala kowane su kana iya takaituwa da karatun fatiha daya dai ko da da gangan nema da sallar farilla da nafila dalili shine hadisin da ya tabbata cewa mu'adhu dan jabal Allah ya kara mishi yadda yakan yi sallar isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in aka sallame sai ya je can garin su kauye wajen madina sai ya ba mutanen shi sallah annabi babu da lokacin da yake sallar isha bai da lokaci ba irin mu bane yanzu a ce takwas saura kwata ko takwas ko takwas da kwata shi annabi san sallah kamar da hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim idza ra'ahu mujtama'u ajjal wa idza ra'ahum ta'akharu akhar annabi san sallah idan ya ga jama'a sun taru sun cika masallaci sai ya gaggauta sallah idan ya ga sun yi jinkiri sai ya ce a yi jinkiri sai jama'a sun kara taruwa wata ran har um, sai dina umar radiyallahu anhu yake ce ya rasulullah ga mata da yara har sun fara bacci ba kai to kai sallar isha'i ba mm. almuhim annabi yana jinkirta sallar isha'i kuma wata wanda ya fito sai ce inna hula hala halawla na shuka ala ummati yanzu a daidai lokacin ta in ba don ina kada in wahala al'ummata ba almuhim annabi jinke ta isha'i ya kai mu'azu ya tsaya tare da shi a dade ba isha'i ba sannan mu'azu ya je garin su shi ma mutane na can jira ne dare yayi sai isha'i sai karanta dogayen surori kuma ran ana haka akwai wani saurayi gida ake ce sulaim sai an jira mu'azu mu'azu ya dade bai zo ba da waje annabi sallallahu alaihi yana zuwa ya fara dogo sura sai wannan saurayi ya ga shi bai iya jira sai ya yi sallah ce shi ɗai ya ci gaba da sallah ta bayan ya fara sallah da liman ya yi sauyi ya ci gaba da abin ya wuce liman ya sallame tashi ya tafiya ta da aka gama sallah sai wasu mutane suka gaya min mu'azu cewa ka abinda sulaim ya yi fa ya ce ana sallah yana cikin sallah da shi aka fara amma ya gama tashi ya tafiya ta sai mu'azu ya ce munafuki ne dalilin mu'azu shine Allah ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila munafukai idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila munafukai an tashi sallah da kasala suke tashi don mi bai tsaya a dogo sallah ba Allah ake ambato ba ibada lalle munafiki ne suka je suka gaya mashi ma Sulaim suka ce kaji abin da Mu'azu ya ce shi ya ce munafiki kake akan kai haka sai ce sai na ji na kai shi kara inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mu'azu yana tuwa wajen ka ya dadi yayi jinkiri sannan ya zo ya same mu muna ta jira ne mun dawo kiwon raƙumma ya yi muna doguwa sallah sai na gaji sai na fita na tafiya ta sai ni cik ni ida sallah ta na tafiya ta sai annabi sun san juya ce mu'az atuwidu an takuna fattanan ya mu'az kai mu'azu kana so ka zama mai fitar da mutane ga addini ka sa su gaji ka sa su kasa yi sai ya juyo ya ce ma wannan ah, ya ce ma wannan shi sulaim ya ce kai ya dan dan uwana idan ka tashi sallah mi kake karantawa sai ya ce ina karanta fatiha ne in roƙi Allah aljanna in neme shi tsari daga wuta amma kai da mu'azu sai ga kuna wani dogon karatu ni ba su abin da kuke karantawa ba sai annabi sai ce haula hanu dandin mu ma duk dogon karatu da ka ga muna yi aljanna ce kawai muke nema daga Allah da neman tsari daga wuta sai annabi ya tabbatar da sallah tai tayi annabi ya ce mai sallah tai tayi annabi bai ce sai ya maimaita sallah ba annabi bai ce karanta wani abu fiye da fatiha ba wannan ya nuna cewa duk wanda ya karanta fatiha ɗaya a sallah tai sallah ce tafi wannan shine kauli mafi inganci akwai masu gani a sallar farilla wanda ya bi sura yana yin yana yin sujuda yana sujuda sahu tunda ya ya ba ya sura suna ganin yayi ragi zai kabliya hmm. amma ko shi a mazhaban malikiya wanda ya ba sura baya yin yana ɗaya daga cikin wajajen da an ka toge cewa wanda ya ba sura baya yin kabliya baya yin ba'adiya hmm. amma kauli mafi inganci ko farilla ne ko na nafila mutum ya tsaya a fatiha ta yi amma yin sura a sallar farilla ya fi domin annabi sassan ya tabbata yana yin sura sannan annabi ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba bai ce babu sallah ga wanda bai karanta sura ba don haka barin sura akan kauli mafi inganci ba ya sa su juda kabli ba ya sa su juda ba'adi don haka ke wanda kin manci sura ko da gangan kika ba sura a sallar nafila ba ya wajabta a yi su juda a dukkan mazhabobi wallahu ta'ala alam masha Allah wani yake cewa assalamu alaikum da Allah malam macen da mijinta ya mata saki uku da Allah ya iddata take mace namijin ce mata saki uku idda ta da za ta yi shine in tana haila za ta yi idda da jini uku tsarki uku in ta yi haila yi tsarki ta gama daya in ta koma haila ta yi tsarki ta gama biyu in ta koma haila ta yi tsarki ta gama na uku sai ta je zuwa wani aure in kuma mace ce wadda gaba ɗaya asali ba ta al'ada gaba ɗaya wannan mun yi bayani a shirin wani idda za ta yi idda da wata uku wallahi ya isna min al-mahidh min nisa'ikum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna in ta gama al'ada gaba ɗaya ne ta kai shekara 60 mijinta ya sake ta saki uku dama ta ba al'ada shekara biyar da suka wuce ko goma da suka wuce sai mu ce ta yi wata uku haka in karama ce wadda bata fara haila ba gaba ɗaya sai mu ce ta yi wata uku haka in wadda wani rashin lafiya ne ya sama na an tabbatar da bata haila har ko yaushe ita ma haka za a ce mata don haka wannan shine hukunci wadda mijinta ya saka saki uku amma saki uku ya saba ma shari'a lokaci ɗaya ya saba ma saki ne na bidi'a ba a yadda da shi ba ba abu ne mai kyau ba wallahu ta'ala alam Masha Allah dakta wannan take cewa malami ce ne mafarkin na haihu ko da na tashi na ga duk na ya lalace da jini ta ce amma an fi wata hanyar zan bai daina zubo min ba kuma gashi an shigo wani watan. Shawara ta je asibiti. asibiti za su tuna su gani menene wani irin rashin lafiya ne duk rashin lafiyan jini da yake tahowa mu a irin wannan shirye-shiryen zamu bada hukunci na fiqhu mu ce ko jinin na fitowa in na istihala ne ba za a tsaye da ibada ba in na haila ne a ci gaba da za a tsaye da ibada amma me yasa jinin yake fitowa ya yake yana fitowa me yasa rashin lafiya ne wanda yana bukata a tuntubi likita wanda yake kwararre ya san harkan mata harkan jini shi zai iya bata magani don haka mu a hukunci na fikihu wata ɗaya da ta yi ta yi mafalkin ta haihu ko ta tashi jini na fito mata wata ɗaya wannan jinin istihala ne jinin haila baya fitowa a wata ɗaya haka wannan jinin ba zai hana ta sallah ba zai hana ta azumi ba zai hana ta dawafin ɗakin Allah ba da duk abin da mai tsarki take yi tana yi sai dai cikin watan nan ɗaya in yayi daidai da lokacin da take haila kwana biyar ko kwana shidda da ta saba yi mace to in wa'annan suka zo to lokacin haila ne ko da wannan jinin na cigaba da fita sai ki tsaye da sallah ki tsaye da azumi domin wannan jinin da ya daidai da wa'annan kwanakin naki na haila sauran kwanakin kuma da jini ke ta fita ki yi wanka ki ci gaba da sallah in kina iya wanka inda kowace sallah shi ya fi shawarar da annabi ya fara basuwa kenan in baki iyawa ki haɗa sallah a zahar da la'asar ki musu wanka ɗaya magariba da isha ki musu wanka ɗaya ki wanka a sallah asuba wata ki wanka uku a yini in yayi miki yawa ki dinga wanka kullun so ɗaya amma ki alwala inda kowace sallah wallahu ta'ala a'lam Masha Allah, Dokta Ana take cewa Assalam ina yau malam barka da zuwa. da allah malami ne ne hukuncin macen da take idda aka sadu da ita mutum da take idda aka sadu inda mijinta ne ya kasance haka da gare shi to alama ne na ya mai da aure ne kawai sai a samu shaidu guda biyu ah, ya kasance sun shida cewa ya mai da aure ne in kun ba mijinta ba ne to akwai mm. matsala kenan don ta yi zina kenan tana cikin idda kuma ta yi zina ta taba aure hukunci ta hukunci wanda ya yi zina ya taba aure hukunci da shari'a ta tanada don haka mm. babban laifi ta aikata babban zunubi ta aikata kuma irin wannan sakaci da ake ta yi ya kamata jama'a su kula ya kamata a gyara kina lokacin da aka sake ki kina idda lokacin da ya kamata ki koma ga Allah ki yi addu'a domin ki ta gaba ki san me zaki koma ba lokacin da ya kamata ki fantsama cikin irin abubuwan ba don haka idan mijinta ne ga hukunci da muka faɗi idan kun ba mijinta ne da ya sake ta bane tana bisa babban haɗari kila in akwai wajajen da ake kaiwa a yi mutum ya kirari a yi mai haddi in ta yi wasu sun yi haka nan in kuma babu irin wa'annan wuraren ko kuma ba ta iyawa to sai ta istighfari tsakaninta da Allah ba wanda ya san tsakanin bawa da Allah wallahu ta'ala alam masha Allah muna tambaya take cewa assalamu alaikum malam macen da sakamakon yi mata cs haila ta daina zuwa ya hukuncin iddar mutuwa da kuma saki yake a wurinta idan ya danganta idan an tabbatar da cewa iddar ta ta ɗauki kenan har abada malaman likitoci sun ce likitoci sun gaya mata cewa lalle iddar ta ɗauki har abada za ta yi ah, wata uku ne da da ta yi wata uku ne idan kuma a'a kawai da isa doke ana jira an saba irin wannan cewa idan idar ta doke takan iya dawowa to za ta jira shekara ɗaya ne ta shekara ɗaya sannan sannan iddata wallahu ta'ala ala Masha inda wannan tambaya take cewa Assalamu alaikum shin malam ta kaba za ta iya yin wanka da sabulu wanda baya da kamshi? Eh za ta iya wanka da sabulun da baya da kamshi amma dai ba a sa turare ba a sa wani mai mai kamshi ba a sa wani abu da yake iya yanti yi kusa a ji kamshi a jikinta amma yana halatta a tafiyar da kazanta wallahu ta'ala alam. Shirin mata a musulunci kuke saurari. Za mu tafi hutun rabin lokaci, ku jira mu. Gidan rediyon garkuwa FM yana kira ga duk mai son daukar nayin wannan shiri ko wadda ke son daukar nayin wannan shiri a matsayin ba da tasu gudunmuwa ga yada addinin Allah sai su garzayo nan gidan rediyon garkuwa FM domin mu yi musabaha da su. Gidan rediyon garkuwa FM na godiya, yanzu shirin zai ci gaba. Malam wannan tambaya take cewa Assalam ina malam barka da zuwa ni ce alamun haila na fara jin su lokacin magariba sai ban yi sallah ba ta ce ashe bai zo ba sai bayan sallar magariba to ya hukuncin wannan sallar da bata yi ba hukuncin sallar da bata yi ba za ta maimaita ta ba amma ya kamata a dinga ihtiyadi a dinga dibawa in ta in mace ta ji alamun haila ta diba ta gani shin hailan ta zo jin alamun hailan in bata fito ba ba ta hana sallah ba ta kare azumi mace ce ta fara jin alamun haila kafin a yi shan ruwa ga azumi saura minti goma ba mu ci azumin ta ya kare inda ba abin da ya fito sai in lokacin wani digon jini ɗaya ya fito ko wani abu ya fito wanda shi ke fito mata in tana haila to za mu ce wannan azumin ya kare haka sallah in kawai lokacin sallah ya yi lokacin sallah yana shiga tana jin raɗaɗi ko alamu na haila baya hana tashi ta yi sallah amma in laila ta fara zuwa to wannan yana hana yana hana ta yi sallah don haka wannan magaribar da ita ta wuce domin idan mace ta bar sallah akan jinin haila tana tsammanin shi ba shi ba ne ba ta maimaita sallah haka inganta ga hadisai da yawa mun karanta su a babin istihada duk mata da ta zo hamna binti jahash da sauransu duk suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ina haila hailatin kafi mana atni anis salati wa sawm haila ta ta ana in yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce to sai ke ranka sallolin sai ce mata ai ba haila bane wannan istihala ne amma bai cewa ta ranka wa'annan sallolin haka duk mace da ta samu matsala a jini tabbas sallah kwana biyu ta aza daga baya ta gane ba haka bane ba a maimaita wa'annan sallolin in dai ta aza ta aza haila take ta aza jini ne jini yana zo mata su daga baya aka bata wato a istihala ne to ba a cewa ta maimaita wa'ancan sallolin domin annabi bai umurci wa'ancan su maimaita ba akan kauli mafi inganci wallahu ta'ala bai take cewa assalam ni ce na haihu ban sake ganin al'adata ba sai bayan wata bakwai na sake ganin ta ce kuma a cikin azumi ina jin alamar da nake ji a shi ta fitowa a cikin azumin ni ban sani ba ta ce kuma sai ya sauya mata sai tana jin abu kamar wucewar zari a shi ta fitowa din bata sani ba ta ce menene hukuncin azumin nata da taitai azumin da ta yi a baya ya yi azumin da ta yi domin bata da tabbas yanzu ne sai ta gani ta ce ok ashe lokacin azumi ma shine ba babu tabbas shine ba shi bane shi in akwai shi alhukumu ya juru ma yi wujudan wa adaman lokacin da aka same shi shine lokacin da ba a same shi ba a baya ai na tsammani ya yi taito ashe ban gane bane wani lokacin in dai ta saba haila kuma ta saba ganewa yanzu sai da azumi ya wuce ta tsammanin sai da ta gane cewa ashe can hailan ne ban gane ta ba hannu na gama ba ita bace don haka za mu ce wancan abin da aka yi azumi azumin ki yayi da sallolin da kika yi ba su ke ranka ko ɗaya ba ya daga yanzu sai ki kula in ya taho haka kin gane shi ne sai ki tsaye da sallah wallahu ta'ala ala masha Allah dakta ina ganin wannan tambayar ta mu ita ce ta karshe. wanda take cewa assalamu alaikum malam ka yi magana akan macen da mijinta idan ya saki ta saki ɗaya ko biyu ta zauna ɗakin ta ta yi idda ta ce to amma malam wanda ya ce tafi gidanku sai na nemi ki bayan ta taho gida sai mahaifinta ya kira shi ya ce shi ya ce ta zo gida sai ya ce masa e ya ce saboda ya ce idan ya ce ta yi ba ta yi idan ya ce ta bari ba ta bari sai bayan sun gama wayar ne sai ya turo sako akan waya cewa ya sake ta saki ɗaya. na farko bata kyauta ba in gaskiya ne in ya ce ta yi ba ta yi in ya ce ta bari ba ta bari mace kamata ta zama mai ladabi ga mijinta an ce ta yi ta yi an ce ta bari ta bari muddin dai ba sabon Allah ba ne gidan mijinta aljanna ta yake mm. haka aka san mace ta kwaye ta kasance tana ladabi da biyayya wannan kenan na mm. biyu tana magana ina za ta yi iddata gidan mijinta za ta koma ta yi iddata ai cewa ki tafi gidanku idan miji ya ce ma mata shi tafi gidanku wannan shi ake makinaya yana ɗaukar saki yana ɗaukar ba saki ba a lokacin annabi sallallahu akwai hadisai guda biyu wani ya ce mata ta ki tafi gidanku ya zama saki wani ya ce mata ta ki tafi gidanku ya zama ba saki ba hadisi na farko shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam dai auri wata mata sai ta ce mai a'udhu billahi minka ina nema Allah tsari da gare ka sai annabi ya ce ilhaqi bi ahliki ki gidanku wannan sai zama saki ya zama saki ne annabi ya sake ta haka hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim kisa thalathatul ladina khulifu hmm. ah, wa'annan da suka suka ab bin malik waɗanda ba su je yakin tabuka ba annabi sallallahu cikin abin da yace yace matansu su je gidajensu suka zo suka ce matansu ilhaqi bi ahliki kowa ce mata ta ilhaqi bi ahliki ki je gidanku kuma aka gama matan suka dawo annabi bai tabbatar da wannan akan saki ba don haka cewa ki tafi gidanku shi dama za a tambayi miji in yace mata ta ki tafi gidanku yadda baban ta yi haka ake sai ake ce kai kacce ta zo gidansu eh mi kake nufi in yace saki nake nufi saki ya tabbata in yace ba saki nake nufi ba saki bai tabbata ba to amma ina za ta idda ko saki yake nufi sai ta yanzu ta dawo ba dawon zama aure ba zaman yi idda domin Allah cewa ila tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyana kada ku fitar da su daga gidajenku kada su fita sai in sun zo da alfasha bayyananna cewa mace ta je gidansu in an sake ta miji ce ta kwashi kayan ta je gidansu wajen ah, yin idda wannan haramun ne ya sa ma bijire ma umarnin Allah ne sannan ita kuma mace ana cewa an sake ta ta kwashi kayan ta zuwa gida yin idda shi ma haramun ne da gare ta bijin rima umarnin Allah ne da haka da zaran ya ce ya sake ta saki ɗaya sai ta dawo gidan ta yi idda in sun shirya kafin idda ta kare shi kenan in ba su shirya ba in ta gama idda sai ta yi su wallahu ta'ala alam to masha Allah dokta muna godiya kwarai da gaske yana gana anan zamu dakata sai wani makon idan Allah ya kai mu mai sauraro sai ku biyo mu ne makon idan Allah ya kama inda za ku sake cin mu dauki a cikin wannan shirin na mata a musulunci wanda yake zo muku daga nan gidan rediyon garkuwa FM megahertz da biyar da ɗigo biyar a bisa zangon FM da ke nan birnin Sokoto haka za ku ci gaba da kasancewa da mu a duk inda kuke a fadin duniya a manhajar tun inda kuma a Mixla sai sabon kai ta kwana za ku iya turo mana akan nan bandan ta sifili sai saƙo a manhajar WhatsApp ta sifili takwas sifili sifili shida sifili shida shida bakwai bakwai wanda ya shirya wannan shirin nasir abbas babi tare da mu da ya tace maka shirin a cikin faifai nuwa abubakar dambuwa ni da kai abdullahi saba nake cewa ku tare mu makon idan allah mai kowa mai kuma ya kai mu inda dr jabir sani mai hula zai ci gaba da yi muna jagoranci a cikin shirin mun barku lafiya dukkanin rayuwar musulmi a take da hukunce-hukunce dokoki da kuma ka'idoji na addinin Islama. A waɗansu lokuta tambaya kan zama wani babban al'amari musamman ga 'yan uwa musulmi mata. Hakan kuwa na iya zama wani tarnaki game da al'amuran da suka shafi addini. Domin fiye biri hawu tsiya dangane da matsalolin da suke damun ku na addini. Ku kasance tare da Rukayya Abdullahi Sabo a cikin shirin mata a musulunci. a kowace ranar alhamis